PDP ta fidda sanarwar bukatar kakakin majalisar wakilai Aminu Tambuwal ya kori 'yan majalisar nan 37 da suka koma APC daga kujeransu. Takardar mai ɗauke da sa hannun sakataren labaran jam'iyyar Olusemetu ta ce a bisa tanadin tsarin mulki na 1999 'yan majalisar sun sarayar da matsayinsu. Alhassan Ado Doguwa na daga 'yan majalisar 37 waɗanda suka shige APC. ya yi watsi da barazanar. Yau ne suka tuna da shugaban majalisa Aminu Waziri Tambol yana da mutunci yana da girman da zai iya yin wani abu don biyan bukatar su. Ina ce kwana-kwanan nan kowa shaida ne da majalisar dattijai da majalisar wakilai tamun nan muka haɗu sakamakon bincike da aka aiwatar na taɓar gaza da aka yi da kudaden jama'a a ma'aikatar sufurin jiragen sama ta ƙasa. wurin da Stella Odua take shugabanci a matsayin minista majalisar kasa gaba ɗayanta ta bawa gwamnati umarni ta ba wa jam'iyyar PDP umarni cewar ya kamata wannan matar a sauke ta da kan kujerarta domin akwai tabbatattun hujjoji na cin amanar kasa a ta har ya zuwa yau shugaban kasa ya kasa kunnansa bai yi aiki da wannan umarnin da majalisa ta bayar ba har ya zuwa yau jam'iyyar pdp tana tare da wannan minista din da majalisa ta same ta da laifin cin amanar kasa da badakala da kuɗin mutane su ba su yi aiki da umarnin da muka ba su ba a matsayin mu na wakilan jama'a yau ne suke zaton jam'iyyar pdp za ta iya kiran shugaban majalisa ta bashi umarni ko ta kira da shi da cewar ya je ya sauke waɗansu mutane akan kujerunsu to shugaban majalisa aminu waziri tambuwal ba shugaban mahaukata ba ne kuma na so in tabbatar maka shugaba ne dama lauya ne ya san doka ya san oda kuma ba zai aiki da ka ba ina so in tabbatar muku wannan kira ne da suke kawai irin abin da ake cewa ihun ka banza shallin molo ya tashi a zancen teburin mai shayi kamar yadda kullum nake faɗa a gefe guda shugaban matasan pdp na yobe ado adamu bamboy ya yaba da matsayin shugaban hukumar zaɓe a tahiru jega kan yiwuwar dakatar da zaben 2015 a jihohin adamawa borno da yobe an kashe mutane a makarantu an kashe a kasuwa an kashe a ko'ina ba a san kuma zuwa suka yi ba sannan kuma da safe ka zo ka ce a shiga zaɓe wato waccar mutuwar da yake bai shafe su ba bai dame su ba su dai bukatar su talaka su zaɓe su ci gaba da mulki to ni a guri da jega ya yi daidai Allah ya bashi ikon takawa mutanen nan birki na kada a yi zaɓe sai sun zaunar da ƙasar lafiya tukuna matasa sun samu abin yi mu an gyara kasuwannin mu an gyara hanyoyin mu an gyara an kawo ruwan sha da wutar lantarki ta zauna mai kyau kamar na kowace jiha sannan in ya so a ce a yi zaɓe ni na goyi bayan jega ya hana su zaɓe a kawo duk wadda za a kawo a bashi kuɗin fitar da government biliyoyin kuɗi ne mana makarantu hanyoyi bohol da komai in an sa kasan daidai shikenan sai a yi zabe don rakin abin yi ya kawo rakin zaman lafiya gwamnonin pdp sun kira wani taron gaggawa don nazarin wannan guguwa da lissafin samu ko rashi a zaɓe mai zuwa Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.